وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Ubangijinka ya kai bawa ya yi umarni kuma ya wajabta cewa kar a bauta ma wani koma bayansa kuma ya yi umarnin a kyautata wa iyaye musamman ma yayin da suka girma idan ɗaya daga cikin iyaye ya kai shekarun girma ko su duka biyun suna tare da kai to kar ka gaji da su ta hanyar furta abin da zai nuna haka kar ka tsawata masu kar ka kausasa musu harshe wajen zance kuma kai musu magana cikin girmamawa wadda take kunshi da rangwame da tausayawa